la partie la plus importante. Sur en deuxième partie, je vous dis comme d'hab, ciao, bless. Peace Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren talata 23 ga watan Yuni. A cikin shirin za a ji cewa rushe sashen wani ginin diflomasiyyar Najeriya da aka yi a Ghana na ci gaba da tayar da jijiyoyin waya yanzu za mu iya mu maintaining number one a cikin afirka na masu mai Za kuma a cewa Majalisar Dokokin Jihar Niger Najeriya ta jefa ayar tambaya kan kuɗin da gwamnatin jihar ta ce yakin korona ne ya lakume shi. shi sakataren gwamnati ya ba mu kiyasin wasu kuɗaɗe da yadda suka shigo saɓanin yadda muka samu labari. kamar kullum yau ma muna tafa da rahoto na musamman sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda Haruna Mamman Bako ke tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Aisha Tisle da labaran duniya. alaikum ku da haka ga cikakkun labaran duniya. Masani akan cututtuka masu yaduwa a nan Amurka Dr. Anthony Fauci da wasu membobi a kwamitin karta kwana a fadar White House game da cutar coronavirus sun musanta cewa an umarce su da su taka birki game da gwajin cutar kamar yadda shi shugaba Donald Trump ya faɗi yayi. A matsayinmu na membobin wannan kwamiti da ni da abokan aiki na mun tabbatar ba mu da masaniya akan umarnin da aka ce an bamu na mu dakatar da gwajin in ji fauce da yake shaidawa kwamitin majalisar kan makamashi da ciniki game da matakin gwamnati da ya shafi annobar coronavirus bayanan na fauce na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaba donald trump ya nanata jawabinsa da ya yi a wajen yakin neman zaɓe a tulsa jihar oklahoma ranar asabar da ya ce ya ba da umarni a dakatar da yin gwajin wanda zai bayyana karuwar cutar jami'an fadar white house sun so su janye maganar kada a ɗauka da muhimmanci a halin da ake ciki kuma shugabar hukumar lafiya ta duniya who ya faɗi jiya litinin cewa ana mai da annobar coronavirus batun siyasa kuma rashin shugabanci a faɗin duniya da zai yaƙi cutar ya fi cutar illa ana matuƙar buƙatar haɗin kai da jajircewa a faɗin duniya siyasantar da annobar yana wuce makaɗi da rawa bisa ga cewar Daraktar Janar Tedros Ahanam Ghebreyesus a wani taro na duniya da aka gudanar a bidiyo a Dubai. Tedros ya kara da cewa babbar barazana da muke fuskanta ba cutar ba ce rashin haɗin kai da kuma shugabanci a faɗin duniya. Tedros bai faɗi wanda ke siyasantar da annobar ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi WHO da tafiyar hawainiya wajen yakar coronavirus Haka zalika tana yawan yaba wa kasar China sanadiyar haka ma shugaban na Amurka ya yi barazanar katse tallafin kudin hukumar. Jami'ai a rain Westphalia da ke yammacin Jamus sun sanar yau talata cewa za su sake kulle gundumar Gettysburg biyo bayan rahoton sake bullar COVID-19 a wani wurin sarrafa nama. da yake wa manema labarai bayani a Dusseldorf. Premier jihar Amin Laschet ya faɗi cewa dokar hana fita za ta kasance ne har sai talatin ga watan nan. Bayan gano ma'aikata sama da dubu ɗaya da ɗari biyar da wasu daga cikin iyalansu na ɗauke da COVID-19. Gundumar Gettyslo da ke ɗauke da mutum dubu ɗari uku da sittin ita ce wuri na farko a Jamus da za a sake kullewa bayan hukumomi na ƙoƙarin ɗaukar matakai sannu a hankali na sassauta dokar hana fita makonni bakwai da suka gabata. Dokar kullan za ta hada da rufe wuraren ajiye kayan tarihi, gidajen kallo na sinima, wuraren wasanni na motsa jiki da kuma wuraren ninkaya. An kuma haramta yawon shakatawa da gashin nama a waje da ake tara jama'a. An samu irin wannan barkewar annoban a wuraren sarrafa nama da dama na turai da ma na Amurka. wani mutum da ya kara motarsa a kofar shiga ofishin jakadancin kasar china da ke babban birnin argentina ya shiga hannu jiya litinin da daddare ana gudanar da bincike akan hadarin da ya janyo hankalin 'yan sanda da dama a babban birnin na argentina 'yan sanda sun ce ba wanda ya ji rauni har shi direban motar dan shekara 24 da haihuwa jakadar china a argentina baya ofishin lokacin da hadarin ya faru rahotanni na nuni da cewa an ga direban a shafukan sada zumunta yana cewa yana da masaniya akan covid-19 kuma yana neman taimakon ofishin jakadancin wani na kusa da ma'aikatar hulɗa da ƙasashen waje ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na faransa afp cewa direban ya tuka motar ne ya rafka wa ƙyauren ƙofar shiga ofishin jakadancin bayan da aka ƙi saurarensa a wani rahoto da ba a tabbatar ba jaridar Buenos Aires ta kasar ta wallafa cewa direbar na neman mafaka ne a ofishin jakadancin. A jiya Litinin, 'yan sanda a birnin Washington suka yi amfani da ƙarfi wajen maida masu zanga-zanga baya yayin da suke ƙoƙarin sauke wani mutum-mutumin tsohon shugaban amurka andrew jackson da ke wani filin shakatawa kusa da fadar white house masu zanga-zangar sun sakalawa mutum-mutumin da ke wurin shakatawa na lafayette igiya ne suna kokarin kayarwa sai 'yan sanda da yawa da ke kula da wuraren shakatawa suka yi amfani da kulake da abin fesawa mai barkono suka tarwatsa su shugaban amurka ya yi allah wadai da masu zanga-zangar a shafinsa na twitter kuma ya gargade su da su yi hattara mutum zai iya fuskantar ɗaurin shekara goma a gidan kaso a ƙarƙashin dokar mutunta tunawa da 'yan mazan jiya. Wannan wurin na kusa da inda a watan jiya aka tarwatsa masu zanga-zanga dab da fitowar shugaba Donald Trump yayin da ya tattaki domin ɗaukan hoto a wani coci a tsallaken Lafayette. mutum-mutumin shugaban amurka ne na bakwai tsakanin 1829 zuwa 1837 sanye da kayan soja a bisa kan doki don karrama aikin soja da ya kafin ya zama shugaban ƙasa ana zarginsa ne da sa hannu a wata doka a shekara 1830 da ta ba da damar korar dubunnan kabilun amurka daga gonakinsu a kudancin amurka al'amarin da aka yi wa lakabi da the trials of tears saboda yawansu sun mutu yayin da aka tunkuda su zuwa yammaci. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga Najeriya. inda rushe sashin wani gidan diplomasiyar Najeriya da wasu mutane suka yi a Ghana kwanan nan ke ci gaba da tayar da kura. Madina Dauda gare ki. Wannan takaddama ta faru ne a lokacin da aka yi amfani da motar rusau a cikin dare wajen tuge wani bangare na ginin ofishin diplomasiyar Najeriya da ke Accra Ghana. Bayan an farma 'yan Najeriya da ke ciki aka fatattake su har da kwashe kayayyakin su. Ma'aikatar hulɗa da ƙasashen wajen Najeriya ta yi tar da wannan mataki da aka ɗauka a Ghana. inda mai magana da yawun ma'aikatar Ferdinand Nwoye ya mini bayani yana cewa. Now this morning the minister summoned the Ghanaian acting high commissioner uh, expressed Nigeria's displeasure and, uh, over the incident demand that um, uh, security around the Nigerian properties should be fortified. Ferdinand ya ce ministan kula da harkokin kasashen waje ya kira jakadan kasar ghana cikin gaggawa sannan kuma ya nemi a gyara ginin da aka rusa kuma a ɗauki matakin ba ma'aikatan da ke cikin ginin kyakkyawar kariya amma ga kwararre a fannin diplomasiyan ƙasa da ƙasa ambasada suleiman dahiru ya nazari akan batun yana cewa ban da wannan abin da ya faru ba ban taɓa ji an yi a wata ƙasa ba dalili muna da vienna convention on diplomatic relations muna da vienna convention on consular relations wato kaman constitution ne na tsarin dangantaka tsakanin ƙasa da ƙasa bayan da wani abun zai iya faruwa a wata ƙasa inda ba da gangan aka yi ba shi ma shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje a majalisar wakilai honorable yusuf buba yakubu ya ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa dole za mu sake duba doka wanda ta shafi zamantakewa mu da wasu kasashe kuma za mu yi sancan wanda ya kamata domin mu nuna fushinmu da fushin najeriya gaba daya da fushin gwamnatin najeriya akan wannan rashin mutunci wanda aka yi mana a ghana To sai dai kwararre a fannin diplomasiyar ƙasa da ƙasa ambasada Suleiman Dahiru ya ce dole ne a ɗauki mataki mai ƙarfi. Da wannan abu ya faru ba wai gana kawai su je su ce wai a ba su ji daɗin abin da ya faru ba. Ministan su na hulɗa da ƙasashen waje shi ya kamata ya kamo hanya ya zo Najeriya ya zo Abuja ya zo ya nemi ahuwa. wa gwamnatin Najeriya. Ba wani ta'addanci da ya wuce irin wannan. Ba wani shashanci da ya wuce irin wannan. Babu wani cin mutunci da za a yi wata ƙasa wanda ya wuce irin wannan. Ƙwararru sun yi ittifaki cewa wannan kai hari da 'yan Ghana suka yi a ofishin jakadancin Najeriya ya saba wa ƙudiri na 22 na ƙasar Vienna da ta ce dole ne a kare ofishin jakadancin ƙasashe da ma'aikatansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina da wannan rahoton. Yanzu kuma bari mu kaɗa jihar Niger duk a Najeriya inda majalisar dokokin jihar ke cewa ita fa bata gane ba game da kuɗaɗen da gwamnatin jihar ta ce ta karsu ne wajen yaƙi da cutar corona. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Majalisar dokokin jihar Niger a Najeriya ta nuna shakku akan wasu kuɗaɗe har sama da naira miliyan 700 da gwamnatin jihar Niger ta ce ta kashe wajen yaƙi da yaduwar cutar corona a jihar. Wani al'amari dai ya sa tuni har majalisar ta gayyaci sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane wanda kuma shine shugaban kwamitin yaƙi da yaduwar cutar ta corona a jihar Niger domin samun bayani dalla-dalla akan waɗannan kuɗaɗe. Majalisar Dokokin Jihar nijan dai ta sanya wani kwamiti na musamman akan al'amuran da suka shafi wannan cuta ta corona. Honorable Sha'ibu Liman Iya mai wakiltar karamar hukumar Sulaja a majalisar kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin majalisar ya yi ƙarin haske akan wannan al'amari. Shi sakataren gwamnati ya ba mu kiyasin wasu kuɗaɗe da yadda suka shigo. Saɓanin yadda muka samu labari to amma ya rage ga wannan kwamiti na musamman ta sake gudanar da aikinta saboda duk wanda abin nan ya shafa mu bi shi ko mu bi su su ba mu bayanai a rubuce da kuma a hujjoji na yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe. akwai batun naira miliyan ɗari bakwai da ake sama ma da naira miliyan ɗari bakwai da aka ce wannan kwamiti ya kashe ku a majalisa ba ku gamsu da cewa an kashe wannan kuɗi ba. eh maganin kuɗin da shi ya kawo lissafi cewa aka kashe a ban musanta ba ba mu ki ba amma dole mu ma muna da waɗansu bayanai da muke da su daga bayan fage wanda in muka zauna a matsayinmu na kwamiti za mu kawo sai ai comparing da nasu mu gani kenan dai kuna dan shakku kenan dole sai kun ƙara bincike akan lamarin eh makasudin kafa wannan kwamiti kenan na musamman na majalisa to daga bisani dai na kira sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin yaki da yaduwar cutar corona Alhaji Ahmad Ibrahim Matane domin jin martaninsu su akan wannan mataki na majalisar Ah, sun kira mu kuma sun yi muna tambayoyi kuma mun ba da Ah, mun ba da ansoshin da na tabbata ya kamata su kamsu da shi babu yadda za ka yi ka kashe kudin gwamnati ba ka'ida duk wani kudin za ka shi na gwamnati akwai ka'idan shi Na amma batun naira miliyan ɗari bakwai da su yan majalisar ke mamaki wato wannan ba abun mamaki bane ba kenan ko ai sai ka zo ka zauna ka yi lissafin da me da me aka kashe ah. cikin ne aka sau kayayyakin da a asibitoci kawowa lokacin hada wannan rahoto dai jihar Niger na da mutane 66 da suka harbu da cutar corona al'amarin da gwamnatin jihar Niger ta ce akwai yiwuwar sake rufe jihar idan har lamarin bai tsaya haka ba. Mustapha Nasiru Batsari da Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na Batsari amma kar kai nisa saboda za ka gabatar mana da rahoto na musamman. A yanzu haka dai dubban magidanta ne musamman masu karamin ƙarfi suka fada cikin wani yanayi na damuwa tare da tashin hankali a sakamakon tashin gauran zabi da kayan masarufi suka yi a jihohin Niger, Kogi da kuma jihar Kwara. Kayan masarufin dai musamman kayan abinci da suka hada da shinkafa, masara, dawa, gero da sauransu duk a cikin ƙasa da mako guda farashinsu ya ɗaga sosai Gama dai abin da wasu daga cikin magidantan suka shaida mun a birnin Mina. Sunana Muhammad Misbahu Abdulrazak ina zama ne a cikin garin Mina. Eh tabbas na sayi shinkafa na sayi kuma masara cikin kwanakin nan bai mafi sati ɗaya da yanzu ba kuma hakikanin gaskiya an samu ƙari sosai kamar shi masara ranar asabar da ta wuce ɗin na sayi masara 250 kwano shinkafa kuma na siya mai kyau din yadda suka ce irin na tamu ta gida akan farashi 800 kowane mudu wannan haka abin ya kasance amma kafin wannan satin ya zo ya kasa shi a can baya akwai sauki sosai a can baya wannan tsadan nan bai wuce ma sati ɗaya ba na ga kawai kayan abinci ya canza kuma ya yi hawan goron zaɓi sosai a can baya akwai sauƙi kamar masara ana samu 180 biyu har ƙasa da haka ma ana samu shinkafa kuma ana samu da hamsin mai kyau din abin da Allah da ya kiyaye ya kake ji musamman a rayuwa ga iyali da sauran abubuwa kai akwai tashin hankali ba saboda kuɗin da muke sawa da mu sai mudu goma mudu sha biyar shine za su yi mudu biyar mudu bakwai da shi yanzu sunana yusuf ladan ina nan zaune garin mina amma dai gaskiya ko jiya na na sai samo ledan samo wanda yake nauyin kilo gram goma abinda yake da dubu uku da dari hudu ko da dari biyu da hamsin aka ce ya koma dubu hudu sannan kuma shi kan shi buhun masara kafin sallan nan buhumunsa ya dubu tara dubu goma Eh, amma wannan satin da aka shigo har dubu goma sha shida ana sai da buhun masara wannan me yake nuna kenan eh, wato akwai matsala gaskiya akwai dole gwamnati tashi saboda yawancin magidanta wannan ba su yi tsammanin wani abin zai kasance haka ba eh, bara buhun masara duk tsadan shi bai dubu goma ba amma kaga yanzu ma ba a kai lokacin da ainihin ake cikin tsadan ba sosai saboda yanzu ake shiga watan bakwai ga watan takwas gaba kafin sabon abinci ya fito so akwai kalubale gaskiya a can jihar kwarama lamarin guda ne ga abinda wani mazaunin birnin ilori ya shaida mun ta wayar salula. sunana hassan yusuf daga ilorin gaskiya nan ma hede mace dai kawai da allah ya sauka basara dubu goma sha shida take a kasuwa yanzu ana sai da roba karama agwalo takwas naira dari biyu da hamsin shinkafa ta gida kuma ana sai da roba karama agwalo takwas ita kuma naira dari shida take gero buhu dubu goma sha takwas a ah, so ita kuma dawa ma yanzu hata ta kai dubu goma sha takwas ma lalina to yaya farashin in ka haɗa da yan satuttukan da suka wuce musamman dab da sallah din nan gaskiya dab da sallah haga masara abin da muke sai ita dubu goma sha biyu da ɗari to shi kuma gero dubu goma sha ɗaya da ɗari da zuwa sha biyu shi ma haka ita dawa dubu goma sha ɗaya abubuwan gaba ɗaya sun canza wallahi Samar da kake ganin ya kawo tashin farashin ku a nan kwara to gaskiya abin da muke tunanin ne gaskiya abincin ne ya yi karanci wallahi abincin ne ya yi karanci duk waɗanda suka siya ma fitowa da suke ma abin ma babu abin to amma wannan ya kake ganin ya ya jefa magidanta musamman a nan kwara to wallahi abin ba a cewa komai wallahi abin ya zama abin ban tausayi wallahi dan mafi yawanci za ka ga inda ake sai da abinci sai dai ka ga mutum ya zo ya ce a dalla a taimaka a bashi ma wani bashi ma zai ce a sai da abinci to amma tunanin ka me mafita to to mafita daman gaskiya abin da muke tunani da ta irin lokacin da gwamnati ke siya tana ajiye wannan ne kaga sai a fito da dan wa mutane rahusa a samu sauki. Shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Kogi Dr. Umar Lakwaja ya ce a jihar Kogin ma lamarin haka yake. To abin dai sai dai inna lallahi wa inna ilaihi raji'una ga talaka talaka dai a ƙasan nan ya shiga uku ba don komai ba a ce shinkafa ɗaya naira ɗari bakwai ina mutane za su sa kansu. Alhaji Umaru kafin 'yan makonnin nan da suka gabata musamman bayan sallah ɗin nan abin bai kai haka ba ko? Eh abin bayan sallah yana ɗari hudu, ɗari hudu da hamsin. To kuma kwanan nan abin ya tashi ya zo yi wani irin tashin goron zabi kuma ga noman nan ana ta ƙoƙarin yin sa To babban abin ma takaici shine an kira manoma a jihar Kogi an yi rajista an yi kowace takarda da ko menene abin ya zama yaudara. Daya daga cikin shugabannin kungiyar masu saida kayan amfanin gona a jihar Niger Alhaji Dantani a ci a rage ya yi bayanin dalilin tashin farashin gauran zabin a daidai wannan lokaci. Yanayin kasuwa ne, idan aka je kasuwa ta yan kaya, sau da yawa za a kasuwan ba a kasuwar kudai ki corona din nan ya zama a kawo kaya da yawa ba a kasuwa to an sai kaya mutum yana duban kamar yadda ya sai kaya ne idan ya zo ya lissafi a yadda sai kayan nan shi ma zai nemi wani abu daga ciki wani lokaci kuma yan ajawu ma idan za ka sai buhu an sai buhu za ga yana da yan ajawa karshen ta ba hannun mai gona za ka sai kayan nan ba shi ma wannan da ya kamo kayan nan yana son wani abu ne daga ciki sannan an ɗauko shi da mota da tsada a wannan lokaci kenan saboda an sauka a mota a tana a da kan mai mota ka ce masa sauki za ka ce a ba hanya kaza kaza in an zo waje matakan gabanin tsaro a ba su kaza a ba su kaza ga daga nan dai buhu ka ji ya kara kuɗi dangane kuma da burin mutanenmu dan adam don kaga to da yawa ma yanzu ga halin da ake ci za ga ayan cinikin buhu da mutum Kasi ya saida maka to in kai wasa sai ga yana kokarin ya tara cinikin da muka yi in ji labari ga abin da kasuwa ta yi kamar wanda ke wanda masu aje kaya shago kenan ka sai kayan su bayan da ka sai wani zai amsa ya sai ya maka to hmm. da ya ji labari ga abin da kasuwa ta yi sai ka ji shi ma ya daga cinikin nan to muna fama muna fama da wannan ƙorafe-ƙorafe da dama ana kawo mana shi mutanen mu dangane da kayan kayan da To hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun sha bayyana matakai da suke ɗauka na bunƙasa aikin noman ko a kwanakin baya ma shugaban najeriya muhammadu buhari har wani kira ya yi na musamman ga manoman najeriya akan mahimmancin komawa gonar don samar da abinci mai yalwa ga ƙasa a daidai wannan lokaci na annobar corona al'amarin da ya sa jihohi da dama suka kaddamar da sayar da takin zamani a cikin farashi mai sauƙi na naira dubu biyar da ɗari biyar a jihar Niger ma naira dubu biyar ne gwamnatin jihar Niger ta kaddamar da sayarwar kamar yadda kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Halliru Zakari Jikan Toro ya bayyana. Eh lallai mun rage farashin takin nan zuwa zuwa dubu biyar. kuma wannan wato ba wani abu bane ba kuma kuma bane illa shi mai girma gwamna Dr. Abubakar Sani Bello shi ya biya wannan ɗari biyar biyar saboda manoma idan samu dan rangwame ko baya ga wannan ma dai 'yan najeriya na cike da fatar ganin an samu sauƙin matsalar rashin tsaro a yankunan karkara na wasu jihohin arewacin najeriya ta yadda manoman za su gudanar da noman bana cikin walwala mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin mu na ranar yau da kwallon kafa da yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a filaye daban-daban na wasannin kwallon kafa na nahiyar turai biyo bayan dawo da aka yi a fagen daga bayan an kammala keɓancewa daga cutar coronavirus inda a yau talata ake can ana gogawa tsakanin fc barcelona a kasar spain a wasannin la liga da atletic bilbao yayin da valladolid ke karawa da getafe sai levante da atletico de madrid yayin da real sociedad da ke goga da celta vigo sai real de madrid ke karawa da mallorca sai alaves da ke karbar bakuncin suna. a kasar italiya ma ana can ana ci gaba da dauki ba daɗi a wasannin kwallon kafa na teburin serie a inda genoa ke karbar bakuncin parma sai inter milan ke buga da sassuelo yayin da elas veron ke karbar bakuncin na napoli sai spal ke karawa da cagliari yayin da torino ke karbar bakuncin udinese a kasar ingila ma ba tsaya ana kallo abin da ke wakana a sauran filayen kasashen turai ba inda manchester united ke gwabzawa da sheffield united sai norwich ke karbar bakuncin everton newcastle na dabsawa da aston villa yayin da wolverhampton ke karbar bakuncin bournemouth liverpool na karawa da chris crystal palace yayin da kungiyar league pro ta league one an konforama ta ƙasar faransa cewa da lf FP liga de Football Professionnel ta France a yau talata ne ta bada sanarwar cewa a wasannin shekara ta 2020-2021 na teburin kwallon kafa na Ligue 1 na kasar Faransa kungiyoyi 20 ne za su dabsa sha 18 da suka buga a wannan shekara wannan ko biyu bayan kotun kayukanka ta kasar Faransa ta yanke hukuncin cewa kungiyoyin Amiens da Toulouse na wasannin kwallon kafa da ke matsayi na 19 da matsayi na 20 a teburin kwallon kafa da kasar faransa a lokacin dakatar da wasannin na bana saboda cutar gama duniya ta coronavirus kotun ta yanke hukuncin ba za su koma a rukuni na biyu ba cewa da deuxième division na kasar faransa amiens din da toulouse za su ci gaba da fafatawa ne a shekara mai zuwa a rukuni na daya wanda zai sawar a ci gaba da kafsawa da ƙungiyoyi guda biyu waɗanda za su hawa a rukuni na ɗaya daga rukuni na biyu na teburin wasannin kwallon kafa na kasar faransa inda ana tuni cewa can baya jean michel olas shugaban kungiyar kwallon kafa na olympic lyon na kasar faransa da shugabannin kungiyoyin kwallon kafa na amiens da toulouse na kasar faransa ne suka kai kara ga kotun kare kukanka ta kasar faransa na farko dai domin inkarin matakin da hukumomin kasar da league de football professional na faransa suka doka na dakatar da wasannin na bana na na kwallon kafa a kasar faransa a daidai lokacin da waɗansu ƙasashe suka dakatar kuma suka koma daga baya domin a sake ba da damar komawa a fagen kwallon kafa sai kuma su gabanin na ƙungiyoyin amiyan da tulus su kuma suka shigar da ƙara a kotun ta ƙare kukanka ta kasar faransa domin cewa an dakatar da wasanni ba tare da sun ƙare ba bai kamata ba a mayar da su a rukuni na biyu na kwallon kafa na ƙasar faransa inda dai da ƙarshe kotun ƙare saurare kukan kaɗin ta yi jiwa da buƙatar jan michel olas na nema a sake koma a fagen daga na wasannin yayin da ƙungiyarsa ta olympic lyonnais ke matsayi na shidda wanda ba zai bata damar shiga dukkan waɗansu wasannin turai ba a shekara mai zuwa da zaran ba ta lashe ɗaya daga cikin kofuna na wasannin ƙwallon kafa na faransa ba cewa da coupe de la ligue da za ta bugawa da paris saint germain a 'yan makonni masu zuwa ko kuma champions league kasancewa ta yi nasara ɗaya da banza gaban kungiyar kwallon kafa ta Juventus kamin a dakatar da wasannin na league de champion na wannan shekara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Masani akan cututtuka masu yaduwa a nan Amurka Dr. Anthony Fauci da wasu membobi a kwamitin karta kwana a fadar White House game da cutar coronavirus sun musanta cewa an umarce su da su taka birki game da gwajin cutar kamar yadda shi shugaba Donald Trump ya faɗi yayi. A matsayinmu na mambobin wannan kwamiti da ni da abokan aiki na mun tabbatar ba mu da masaniya akan umarnin da aka ce an bamu na mu dakatar da gwajin in ji fauce da yake shaidawa kwamitin majalisar kan makamashi da ciniki game da matakin gwamnati da ya shafi annobar coronavirus bayanan na fauce na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaba donald trump ya nanata jawabinsa da ya yi a wajen yakin neman zaɓe a tulsa jihar oklahoma ranar asabar da ya ce ya ba da umarni a dakatar da yin gwajin wanda zai bayyana karuwar cutar jami'an fadar white house sun so su janye maganar kada a ɗauka da muhimmanci halin da ake ciki kuma shugabar hukumar lafiya ta duniya who ya faɗi jiya litinin cewa ana mai da annobar coronavirus batun siyasa kuma rashin shugabanci a faɗin duniya da zai yaƙi cutar ya fi cutar illa. Ana matukar buƙatar haɗin kai da jajircewa a faɗin duniya siyasantar da annobar yana wuce makaɗi da rawa. bisa ga cewar Daraktar Janar Tedros Adhanom Ghebreyesus a wani taro na duniya da aka gudanar a bidiyo a Dubai. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu abadadin Aisha Sile da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.